dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai karamci mai baiwa mai yalwan falala mai ihsani ga bayansa mai gafara zunuban bayi mai karɓar tuba mai tsananin ukuba ga wanda suka saba masa subhanahu wa ta'ala babu abin bautawa bisa cancanta sai shi makoma zuwa gare shi take ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sufofinsa ba wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi subhanahu wa ta'ala ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓensa ne badaɗayansa ne shi ne mafi alkhairin wanda ya tabbatar da tauhidi ya bayyana shi ya kira zuwa ga tauhidi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. da alayensa da sahabbansa da matekunsa da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu a cikinsu bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa ku yi guzuri da ilimi ilimin da zai haska maku hanyoyi na shiriya ya nuna maku hanyar halaka hanyoyin halakakku da wanda suka ɓata muna godiya wato ainihin muna gode ma Allah maɗaukaki da ya mana ni'ima ya mana baiwa musamman ma ni'iman nan ta imani ni'iman nan ta tauhidi saboda haka muna roƙonsu subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan ni'ima har ajalinmu ni'imar imani ni'imar tauhidi Allah ya tsare mana imanin mu ya bayan Allah ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku tuna lallai ku tuna dan me Allah ya halicce ku ne, ku tuna wai me ma dalilin aiko manzanni, me dalilin saukar da littattafai, me yasa aka aka bayyana ƙarya da gaskiya, duk waɗannan abubuwa me sababin yin su ne. Ku saurara da kyau babban dalili shine kadaita Allah da bauta, kadaita shi da abin da ya halicce mu don shi shine bauta masa, kada mu haɗa shi da kowa. saboda haka mu ji tsoron yin ta'addanci da shishigi ga dokokin Allah mu ji tsoron dai abin da zai warware mana haƙiƙanin tauhidin mu mu sani lallai Allah yana da haƙƙi a kanmu wannan haƙƙi nasa shine mu bauta masa kada mu haɗa shi da kowa cikin bauta kada mu shirkanta wani da shi mu sani lallai kamar yadda annabi ya ba da labari haƙƙin Allah a kan bayansa shi ne su bauta masa shi kaɗai kar su haɗa shi da kowa, shi kuma ya ce haƙƙin bayi a kansa shi ne kada ya sanya wanda ya bauta masa shi kaɗai cikin wuta. Ma'ana ya tsamar da shi ya sa shi gidan aljanna Allah ka samu cikin masu tauhidi. Ya ’yan uwa, tun da haka ne wannan tauhidi da shi ne fa ake rarrabewa ranar kiyama tsakanin ’yan wuta da ’yan aljanna, kamar yadda Allah ya ba mu labari. Allah yake cewa haka nan muka yi wahayi zuwa gare ka wannan ƙur'anin, ƙur'anin da ake karanta shi da larabci, da larabcin aka saukar da shi, shi yasa ƙyamar larabci da gudunsa, ƙyamar ƙur'ani ne kuma ƙyamar hanyar manzo ce. Allah ya ce mun saukar da shi da larabci domin kai ma mutanen alƙaryar nan ta maka gargaɗi da wanda suke gefen ta har munan kinan da duniyar gabaki ɗaya haka nan ka yi ma mutane gargaɗi da ranar nan ta ƙiyama da za a taru babu shakka za ta zo wannan ranar muhallin shayi shine fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wata jama'ar tana cikin aljanna su ne masu tauhidi masu kyakkyawan aƙida mabiya manzo sallallahu alaihi wa sallam wa fariqun fi sa'ir duk wanda ba masu tauhidi ba kafirai mushrikai munafukai su kuma duk gaba ɗaya suna can cikin wutar sayar, Allah ya tsare mu wannan tauhidi ‘yan uwa shine hasken da ke haska ma ahalinsa wato gobe kiyama wanda duk suka mutu da tauhidi su ne ainihin za su sami wani haske kafirai su gurin ina su ma su sami wannan hasken ina ba za su samu ba domin Allah cewa eh, ranar da za ka ga muminai maza da muminai mata suna tafiya gaba wato gaba ga haskensu hasken tauhidi hasken imani kenan wanda ke gaba gare su sannan da dama gare su sai a ce masu muna maku bushara a yau kuna da aljanna wacce take ƙarƙashin ta ƙoramai ke gudana kuma khalidi na fiha kuma dawwama ne a cikinta Allah ya ce zalikal huwal fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma wanda babu irin shi Allah ka ba mu aljanna Allah ya ce a wannan ranar za a ce masu kuma munafukai yawma yaqulul na wal ranar da munafukai maza da munafukai mata su kuma za su ce ma wanda suka yi imani ku ɗan kallo mu mana unzuruna naktabis min nurikum ku ɗan kallo mu mana mu ɗan haske daga gare ku ƙila lahum sai a ce da su irji uwara akum faltamisu nura ku juya bayan ku ko za ku sami hasken nan dai gaba hasken imani ne hasken tauhidi ne kuma da shi ake shiga aljanna ku kuma kun mutu munafukai ne ba musulmi ba ne saboda haka wannan hasken ba zai amfane ku ba a yau ku koma baya ko za ku sami hasken Allah ya ce faduriba bainahum bisurin sai a doka wani garu tsakaninsu ‘yan aljannaki na muminai muwahiduna da munafukai daga nan ma ba su ƙara ganinsu bayan an sa garu sai a sa wata ƙofa da wani ƙyaure Allah ya ce daga ciki ni'ima ne rahama ce daga baya kuma inda munafukan suke nan kuma azaba ce Allah ya tsare mu ya ’yan uwa mene ya fi tauhidi daɗi me ya fi imani daɗi abin da ne hasken da zai kai ka aljanna duk wata hanya wacce za ta taɓa maka tauhidi da aƙidarka ya kamata ka santa kai taka tsantsan da ita saboda haka ya kasance ya uwa tauhidi wanda inda yana da wannan darajar yana da wannan ƙimar to wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya karama shi da tauhidi ya sanya shi cikin masu kaɗaita Allah ya saka ka cikin muminai to kai taka tsantsan a hirɗinka da duk abin da zai tauye maka tauhidinka ko zai kwarzanan maka shi ko zai taɓa maka shi dole ne ka san duk abin da zai zare maka tauhidinka baka sani ba maza maza kai nesa nesa da wannan abin da wannan aƙidar da wannan labarin shi yasa ya ƴan uwa mu sani lallai bawa na gari shine wato ainihin yadda musulunci ake shiga shi da kalmar shahada guda biyu ko kuma wanda yake aka haife shi musulmin sai ya san ma'anar kalmar shahada ɗin ya san abin da ta kunsa za su amfane shi gobe kiyama wallahi haka ake fita daga musuluncin nan da kalma kwaya ɗaya da wanda zai faɗe ta zai faɗi ko da wani aiki mai sauƙi wanda mai shi yake ganin kamar ba komai ba ne ko da wata aƙida da zai ƙudirce ko ya furta ta kawai kwatsam sai ka gan shi ainihin ya zame kafarsa ya bar musuluncin bai san ya bari ba saboda haka al'amarin ba mai sauƙi ba ne al'amari ne da za ka yi kuka da hawayenka kaga ‘yan uwanka masu da'awar musulunci suna faɗin kalmomi wanda sun raba su da musulunci tuni su ba su sani ba saboda haka ‘yan uwa wajibi ne ga dukkan musulmi namiji da mace mazanmu da matanmu manyanmu da ƙanananmu mu tsaya mu san menene wai tauhidi menene hakikaninsa me tauhidi yake hukuntawa musan menene dokoki da abin da ya shafi haƙƙin Allah mu sani lallai mu ja mu da duk wanda za mu gaya masu duk abin da zai jefa mu zuwa ga shirka ko ya tauye mana tauhidin mu to lallai mu nesa da shi da abin da zai gurɓata mana shi da abin da zai rage shi mun ba mu sani ba ko muna shakka to mu je mu tambayi malamai masana tauhidi masana aƙida don aikin manzanni kinan aikin magadansu kinan malamai na gari kira zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce kuma bisa gaya ma mutane haƙƙin Allah da haƙƙin manzo ya ƴan uwa mu sani wannan tauhidi ɗin to akwai ababen da suke warware shi akwai abubuwan da in mutum ya aikata su ko ya je ya auka masu za su warware maka musuluncinka ba tare da kai ka fahimta ba saboda haka muna neman tsari da Allah daga aikata duk abin da zai taɓa mana tauhidinmu da imaninmu wajibi ne mu yi al'umma bayanin irin waɗannan ababen da suke warware tauhidi ba kafin mu magabata sun yi mu duba babban mujaddidin nan wanda wasu suke zagin shi shine Muhammadu ibn Abdul Wahhab littafi na musamman ya kira shi na waqidul islam ababen da suke warware musulunci ya lissafo su ya jero su ba don komai ba sai don ya bayyana mu wannan al'umma abubuwan da suke warware wato tauhidi ya ‘yan uwa mu sani lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa wa man yakfur bil iman faqad habida amaluhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya kafirce mai imani da Allah mutum yayi magana wai ka ji ya ce maka a daina kewaye kewaye a daina zagai zagai a yadda al'amarin yake wai lokacin da ainihin muhammadiyya suka yi ta Allah Allah Allah sai hasken Allah ya tajalli a cikin su Muhammadiyya sannan Muhammadiyya kuma su ma da suke ta ana nan ana tafiya ana ambaton manzo ana ambaton manzo sai hasken ya tajalli a kan wanda suke ambaton su ne Ibrahimiyya can sadda Allah ya tajalli a ainihin Muhammadu sai hasken Allah ya bushe ba kowa sai Muhammadu to ana nan Muhammadun shi kuma ana ta ambatansa sai aka, sai hasken wannan na ya tajalli a jikin Ibrahim daga nan sai hasken Muhammadu ya bushe ba kowa kuma yanzu sai Ibrahimiyya So da a daina kewaye kewaye yanzu kawai magana ne na Ibrahim al-Inyas shine abin bauta shine ka daina tafiya wata makaranta wani komai shine a gaban ka duk abin da kake nema ka kira shi la ilaha illallah wannan magana wace irin magana ce ya uwa dole ne a gaya ma mutane illata da kafircinta aƙida ta hulul cewa wai Allah zai narke a jikin mutane duk wanda wannan tsohuwar magana ce bayo aka fara ta ba su masu yin ta a yanzu karambani suke suna fito da ita ƙarara amma tana nan a cikin littattafai wajibi ne mu san me ke warware imani lalle wannan magana ta kafirci ce har mutum ya buɗi baki ya ce yanzu ba kowa har manzo ya karare ce Muhammadu ko girmama sunan manzo bai yi Muhammadu wai annabi za a ce Muhammadu kawai garan gatsam in ba munafiki ba wake kiran sunan manzo ya garan gatsam ya ƙara fito da abin ƙarara dan da sai kai tawili ka ce ai ba annabi yake nufi ba ya ce Muhammadu da zai taso daga kabarinsa Madina ya zo in bai yadda da abin da muke a kai na hakika ba wannan addini namu na hakika za mu tattaka shi la ilaha illallah wallahi taɓa manzo da zaginsa duk wanda ya ko ya tuba a ka'idar musulunci sai an kashe shi sai dai in ya tuba a kai shi makabartar musulmi in bai tuba ba a kashe shi a binne shi kamar jaki amma wannan al'umma yan uwa banda haƙurin Allah banda rahama ta Allah me kuke tsammani zai faru ne kuma a cikin garin nan ake wannan magana ɗin shine ya faɗa mana ababen da suke warware musulunci na farko shirka wajen bauta ma Allah Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu nar duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta masa lalle Allah ya haramta masa aljanna kuma makomarsa ita ce wuce Allah ya tsare mu shirka ya ƴan uwa akwai babba akwai karami saboda haka babban nan malamai sun yi sa suke cewa ai shine mutum ya sanya ma Allah kishiya ya rika kiran wani kamar da yake kiran Allah ya rika jin tsoron wani kamar da yake jin tsoron Allah ya rika fatan samun wani abu a wurin wani ba Allah ba abin da ba a fatan samun su sai ga Allah kadai ya rika son sa kamar yadda yake son Allah wannan bawan Allah in ka ji sa yadda yake maimaita kalmar so so so ga wannan wanda suka sanya hoton shi duk inda suke hotunan su ne hotonsa ne a mota ne a shago ne a gida ne wani kofin shan ruwan sama akwai hotonsa jiki ba wani aƙida da ƙudiri cikin zuciyarsa sai na faɗin maimaita so a kansa fiye da yadda kai kake son Allah da manzansa domin da yana son manzo ya ce in manzan ya zo bai yadda da abin da suke ba za su tattaka shi ya ‘yan uwa musan menene shirka shine sarrafa nau'i na ibada zuwa ga wani ba Allah ba kira ka kira wani ba Allah ba shirka ne ya ’yan uwa wasu malaman suka ce shirka shine ka daidaita Allah da waninsa a cikin abin da Allah yake banta da shi Allah shi ke rayawa, shi ke kashewa, shi ke azurtawa, shi ke talautawa, shi ke sa ciwo, shi ke cirewa, duk wannan ayyukan Allah ne, in ka ce wani na yi ba Allah ba, ka ɗauke ya saka ba wani, ka yi shirka Allah ya tsare mu saboda haka shirka tana da surori daban-daban ba mu da lokacin bayani duk surar da ka ɗauka ta bauta ka sarrafa ta ga wani ba Allah ba sawa'un annabi ne mala'ika ne wani mutum ne na gari wani shehi ne ko ma waye sunan wannan aikin naka shirka kuma wallahi in baka tuba ba ka mutu kana yi wuta zaka tabi domin Allah ya mana bayani ayu da yawa cikin alqur'ani yana daga cikin shirka ƙudurce wato cewa wani zai iya maka abin da ba mai maka shi sai Allah wani zai iya cutar da kai abin da ba mai iya maka in ba Allah ya saukan maka ba shi ma wannan nau'i ne na shirka saboda haka wajibi mu kiyaye uwa nau'i na biyu na shirka da malamai suka yi bayani shine ka sanya tsakaninka da Allah wata wasiɗa ka rika kiran wasiɗar cewa ita ce za ta maka abin da ba mai maka sai Allah abin da yake kira tawassuli da suke kira wai su abin da suke kama kafa suke to ka kama kafa da manzo shine Allah ya bamu garanti in ka rike shi ka rike sunnarsa ka dace duk wani wanda za ka rike in ya rike manzo ka rike shi in ya saki hanyar manzo ka rabu da shi halakakke ne shaidani ne ainihin ya uwa musulmi nau'in da malamai suka gaya mana daga cikin nau'in da suke karye wato tauhidi suke sababa shirka Shi ne ainihin wanda bai kafirta wanda ya kafirta ba mutum ne yana kafiri ne mushriki ne kai kuma sai ka rika wanke shi ya kama wata mazhaba ta shaidan mazhaba ta halaka wai haƙiƙa su yan hakika ne Kalma haƙiƙa suna nufin ba wani yanzu a gabansu in ba inyas ba sai a sama mutum abdul inyas dan Allah wannan kalma bata girmama ba ko da ina ma a ce wani sunan ne irin sunayen Allah yake da shi ko shi ka kira ka ce bawansa kana nufin shi ba Allah ba shirka ne balle inyas abdul inyas ko mutum ane mai kabbara wanda suka kewaye shi da sun yarda da wannan aƙida wajibi ne ya ‘yan uwa idan hukumomi tun daga na tarayya na tsakiya na ƙasa suna ba da maƙudan kuɗi da a kula da lafiyar al'umma ya za ka samar da asibiti in ba ka da lafiya ko da ka a hantarka a wane ne ka ruga duk wannan harkar lafiya ta ganga jiki amma ɓangaren lafiya ta aƙida da za ka mutu da imani ba a damu da ita ba a ƙasar nan ba wata kotu da muke da ita da za ta hukunta mai wannan maganar shi yasa kowa yake abin da ya ga dama haƙƙin Allah a wulakance haƙƙin manzo a wulakance wanda yadda ake samar da ma'aikatan lafiya suke kula da lafiyar mu ya kamata a samar da malamai masana tauhidi da za su samar da lafiyar tauhidin al'umma kowa ya zama cikin aƙida kyakkyawa domin yau idan larura ta same ka ka je kare su saboda sababin wannan ciwon inda imani wallahi aljanna za ka je amma in ka mutu kana shirka kana taɓa haƙƙin manzo din lafiyarka wallahi wuta za a danna ka Allah ya tsare mu so da haka wajibi mai iya iyayenmu mu gaya ma kanmu laifin mu ba dan komai ba sai dan mu gyara mu kare aqidan mu mu kare sauran yan uwan musulmi mazan mu da matan mu da irin wannan miyagun aƙidu da suke cikin wannan al'umma din yau ka ga in da in an ce wani ya ce ba wallahi haka suke in ba haka ba duk a cire hotunan da ake likawa a jikin motoci a jikin shaguna duk a daina to mun yadda masu cewa wanda ya wannan magana bai daidai ba a cikin su amma ana nan ai taro duk da sunan wannan aƙidar da girmama masu wannan aƙidar suna nan shi azarbabi ya yi faɗi abin da bai dace ba saboda haka dole ne ‘yan uwa mu faɗa mu kanmu gaskiya na na hudu shine ainihin wato wato mutum wanda ya ƙudirce wani wata shiriya ba ta manzo ba ita tafi ko ya kudirce cewa wani hukunci ba na manzo ba shi ya fi kyau to shi ma ya yi ridda ya ba hanya ta musulunci yau mutum ya ce ga wata shiriya ita ce daidai shi ma manzon da zai dawo za a tattaka shi ya uwa wace shirka ce tafi wannan wane kabirci ne fi wannan magana ya la ilaha illallah dole ne mu kan mu fada mu gaya mu kan mu gaskiya yan uwa na na biyar shine wato malamai suka ce wato ainihin yin ga man abu shai a mimma a bihin rasu, wanda ke kin yake gaba da fada da abin da manzo ya zo da shi na shari'a da musulunci ya rika jin haushin shi ko da ya aiki da abin amma bisa tilas amma baya so shi ma wannan ridda ne kafirci ne Allah ya tsare mu dole ne ka ji kana son abin da duk annabi ya zo da shi na musulunci duk abin da ya zo da shi na shari'a ka daina kyamarsa ka daina jin haushinsa ka ji shi ne daidai binsa kuma shi ne shiriya shi ne tsayawa kan hanya ta gari na shida na kusa da na ƙarshe shi ne wato yin izgili da abin da addinin da annabi ya zo da shi ka riƙa izgili kana cin mutuncin shari'o'in Allah da hukunce-hukuncen Allah kana kyararsu kana nuna ba daidai ba ne kai abin da aka tsara na dokoki na wannan zamanin kai a ganin ka su ne daidai shi ma yana kai ga mai haka ga shirka Allah ya tsare mu ya ƴan uwa na bakwai shine sihiri yau abin da ya yaɗu cikin wannan al'umma sihirce sihirce tsafe tsafe camfe camfe wanda shehu usmanu Allah ya masa rahama da ƴan uwansa sun zo sun yi faɗa iya iya wasu da sihirce sihircen da ake a ƙasar nan amma yana nan ya dawo cikin al'umma ana ta fama da wannan matsalar to wallahi yana kai ga masu shi ga shirka Allah ya tsare mu na takwas shine taimaka ma mushrikai da kafirai akan musulmi da a ce wata rindina wata jama'a wata daula ta kafirai za ta auko musulmi kai kuma ka zaga ka taimaka ma kafiran akan musulmi ko mushrikai yin hakan shi ma shirka ne Allah ya tsare mu na tara shine cewa, cewa wato mutum zai iya fita daga wannan shari'ar ta manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a wato ainihin khidir alaihi salam ya fita daga shari'ar annabi Musa alaihi salam kowa ya san kissar lokacin da aka yi tafiya da annabi Musa da annabi Khadir ko kuma mu ce da Khadir yadda yake wurin wasu cha ba annabi bane to lallai in muka duba shari'ar kowa daban to kai ma ka ce yau za ka iya samun shari'a ka daban da tsarin ka daban ba yadda manzo ya zo da wannan addinin ba yin hakan shirka ne yin hakan kafirci ne ridda ne Allah ya tsare mu ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu kyala na goma ba mu da lokaci lokaci ya cika akwai zafi akwai rana muna roƙon Allah zafin nan da muke ciki Allah ka ba mu alkhairin da ke cikinsa yanayin da muke ciki na zafi sharrinsa Allah ya tsare mu da shi Allah ya sauka mana da ruwa Allah ya mana rahama Allah ya waɗannan shugabanni namu da za su hau Allah ka taimake su Allah ka ba su mataimaka nagari Allah ka dafa masu Allah ka ba su jagoranci nagari Allah ka ba su ikon sauki haƙƙin da ke kansu wannan al'umma ta mu Allah ka gyara mana ita Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka dafa masu su Allah ka ba su ikon jagoranci na gari mu kuma da muke talakawansu Allah ka ba mu ikon ba su haƙƙinsu ya Allah ka sauka mana da rahamarka ya Allah ka ba mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka shayar da mu ba dan halin mu ba kakka kama mu da laifukan wawaye a cikin mu ya Allah ya Allah kakka kama mu da laifukan wawaye a cikin mu Allah kai mana rahama Allah kai mana afuwa Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka kama hannayen mu Allah karka ba mu halaka Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu akan hanyar manzo hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar su imamu malik Allah ka ban mu akan ta Allah ka karɓe mu da imani Allah ka tabbatar da mu kan imani in mutuwa ta zo Allah ka karɓe mu na muminai Allah azurta mu da aljanna bayan Allah da suke neman addu'a daban-daban Allah kafi mu sanin bukatunsu marasa lafiya mu kasar halin da suke ciya Allah ka ba su lafiya masu fama da kakani kai Allah ka sani ka yaye masu Allah ka azurta su wanda suke cikin wani yanayi kai ka sani ya Allah ka yaye masu Allah ka kare mu da lafiya Allah ka kare mu da imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صوت اجتدلوا صو صفوفكم رحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم أديديتا عدكا فدا صددك فأخوة رجونا شكيدا وزي الله أكبر سبحانك اللهم